واهتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد وتنجمع أولى ko goma ga watan jumada ula da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da daidai da daya wato 17 ga watan daya shekara 2019 a wannan masallaci masjidul imami ahmad wanda mun ɗauki tsawon lokaci kowane irin karatu ya tsaya a wannan waje ya sa maka ce mutane su yi haƙuri musamman waɗanda suke da gayyatoci a waje cewa da izinin allah dukkan wani abu da za mu yi na tsari yanzu na karatu in dai ba tafiya ba ce da ta shafi barin wajen najeriya to in allah ya yarda dukkan gayyatar da za mu amsa ta mutane ba za ta wuce jima'a ba zuwa lahadi in allah ya yarda saboda haka wanda suke da gayyata na sun za su ji saƙonmu saƙonmu zai ishe musu don haka insha allahu akwai yiwuwar za mu dawo mu ci gaba da karatu a wannan masallaci kamar yadda muka ainihin wato fara wannan silsila ce muka faro ta mai taken suratul kafi da abinda ta kunsa na fitintunu guda biyar da yadda za a tsira daga fitintunun guda biyar kuma wanda yake so ya more wa karatun ya yi kokari ya saurari na ɗaya mun tattauna a kan fitina ta addini da yadda mutum zai tsira daga gare ta na biyu mun tattauna akan fikina ta kuɗi da yadda mutum zai tsira daga fikinar kuɗi jiya mun tattauna akan fikinatul ilmi fikina ta ilimi da yadda mutum zai tsira daga gare ta sannan yau za mu tattauna akan fitnatu al'aulaji wal abna'i da yadda mutum kuma zai tsira daga fikinar yaya wannan a ƙarƙashin ayoyi guda uku a cikin suratul kahfi aya ta farko lokacin da annabi musa da khidir suka tafiya Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa talafa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an imra ko nukra sannan da kuma ayat da Allah ya ce wa ammal gulam fa kana abuwahu mu'minin fa khashina an yurhikahuma tughyanan wa kufra da فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رهما abu na farko shine ɗaya hiba kyauta ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda a kanta Allah ya raba duniya gida uku ya ce lillahi mulku samawati wal ardi mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne da aka ya khluqu ya yasha'u Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya habu liman ya sha'o inatan wani idan Allah ya ga dama ya bashi ‘ya'ya mata zalla wa ya habu liman ya sha'o zukur wani idan Allah ya ga dama ya bashi ‘ya'ya maza zalla awu zawujuhum zukuranin wa inatan wani idan Allah ya ga dama ya haɗa masa ya bashi maza ya bashi mata sai ya ce wa ya alu man ya sha'o a ƙima wanda Allah ya ga dama ya sanya shi ri kwata-kwata ba zai haihu ba shi yasa yace innahu shi Allah subhanahu wata'ala alim masani ne ya san wanda ya ba maza ya san wanda ya ba mata ya san wanda ya cakuɗa masa maza da mata sannan ya san wanda ya hana qadirun yana da ikon yi haka kuma yana yin muna wani an ba shi maza wani an shi mata wani an shi maza da mata wani kuma an hana shi wanda duk kuma Allah subhanahu wata'ala ya hana shi ba kuma wanda ya sai ba shi to shi yasa zamu ga a ayoyi da dama Allah yana lissafa wa wata al'umma a matsayin ƴaƴan cewa ni'ima ne adawa Allah madaukakin sarki ya faɗa musu ya ce kazzabat adunil mursalina adawa sun ƙaryata manzanni yace id qala lahum akuhum hudun ala tattaqun sanda dan uwansa annabi hud yace musu me yasa ba za ku tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni dan sako ne daga wajen Allah Allah ya turo ni kuma amintacce ni fattaqullaha ku tsoron Allah wa ati'un ni kuma da ya turo a matsayin dan sako kuma biyayya wa ma as'alukum alayhi min ajrin ban tambaye ku wani abu ba na sakamako da nake ku bani sanda nazo ina kiran ku zuwa ga Allah in ajali illa ala rabbil alamin sakamakon sai dai idan an je Allah ya biya ni ku ba za ku iya ba atabnuna ce bi kulli ri'in ayatan tab'athun yake ce musu yanzu kwa dauki manya-manyan gine a matsayin ababen da shi za ku riga wajen yin alfahari وتنهتون مصانع لعلكم تخلدون سيتي وإذا بدشتم بدشتم جبارين إذا لا كنت أبو to damka kuke masa ta yan kama karya ya ƙara maimaita masa fattaqullaha wa ati'un wattaqullaha allazi amaddakum bima ta'malun sai ce amaddakum bi an'amin wa bani Allah ya karfafe ku da ni'imomi sannan Allah ya karfafe ku da ɗaya da ga mutanen annabi nun haka yake musu faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana gaffara. sai yake musu yursilis a alaikum midrara Allah zai saki sama a kanku. za ta kwararar da ruwa wanda zai zama sababin arziki sannan Allah ya ce wa yamdudukum fi amwali sai yake wa banina wa Allah lakum jannatin wa Allah lakum anhara shi yasa annabi ibrahim da tsawon lokaci ya yi bai samu ya'ya ba sanda mala'iku suka zo Allah madaukakin sarki sai ce da bushara suka zo wala kad ja'at rusuluna ibrahim bil bushara qalu salam bayan sun ce masa assalamu alaikum qala salam yace musu wa alaikum assalam Allah ya ce fa mala bisa an ja'a bi ijlin hadi bai zauna ba ji sa aka dauko basasshen sa aka kawo musu falamma ra'a aidiyahu la tasilu ilayhi san da yaga hannayensu, ba bata kai ta taɓa wannan san ba na kira mu sai ka mace su wa wuce su min ba? tsoro ya kana annabi ibrahim suka ce masa la ta na inna ursilna ila qaumin Allah ya ce wa mar'atuhu ma tasqa'imatun tana ci fa dahikar sai sai dariya fa basharnaha sai muka mata albashir bi haka. wa min wara'i ishaqa yaqub sannan aka ce mata bayan kin haifi da haka zai duri zai duniya ya girma ya aure shi ma zai haifi da sunansa yaƙo lokacin na ce ya wailata a alidu yanzu na haihu ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hada ba ali sheka bayan ni tsohuwa ce wannan mijin na shi ma shekaru sun masa yawa ka inna hada da shi'un aji wannan abu ne mai ban mamaki sai suka ce mata a ta'ajabi na min amurillahi yanzu kina mamaki akan al'amarin Allah sai rahmatullahi alaikum wa barakatuhu alaikum ahlul baiti innahu hamidun majid aka ce albarkar Allah da rahmar Allah ta tabbata gare ku mutanen wannan babban gida kenan kaga samun haihuwa wannan al'amari ne wanda yake daga wajen Allah shi yasa Allah ya ce a aikin ma tumunun ba ku kallon abin da kuke zubawa na dukan mani a mahaifar mace Allah ya ce an antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun dukan mani ku kuka halice shi Allah ya ce ku ne muka halice shi sai yace na nu qaddarna bainakum al-maut wa nahnu bi masbuqin sai yace wa laqad alimtum an-nash'ata al-ula falawla tashkuru Allah ya ce kun san san da kuka taso tasowa ta farko me yasa ba za ku gode ma Allah ko ku a'a namiji yayin da zai yi jima'i da mace ya zuba mani shi ba aikin sa kawai da zai ba kenan yaya za a yi ya za a yi ya za a yi wannan ba aikin sa bane bai san yadda za a yi ba bai sani ba to dan haka za mu ga cewa da annabi Ibrahim Allah subhanahu wata'ala ya sa ya haifi ƴaƴa da girman shi sai da yamma Allah godiya Allah ya ce alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Isma'ila wa Ishaqa yace godiya ta tabbata ga Allah wanda da shekarun da ake ganin ba zan iya haihuwa ba Allah ya bani da Ishaqa sannan ya bani da Isma'il yace inna rabbi la sami'u du'a ashe lokacin da shekarun suka da babu haihuwa zuwa yana roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya bashi haihuwa shi yasa da Allah ya karba ya gode ma Allah sannan yace inna rabbi la sami'u du'a to shi yasa da muga mutum yana fatar ba a rayuwa ta duniya ba har a lahira a ce zuriyar da ya haifa ta kasance tare da shi aljanna shi yasa Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum bi imani wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum bi imani wanda suka yi imani sannan zuriyar su ta bi su da imani Allah ya ce alhaqana bihim za mu riskar da su a lahira da haka danka da duk wanda yake da alaka da kai ko da aikin da yi a duniya bai kai irin naka ba to Allah sai ya masa alfarma sai a da haƙin shi da shi shi yasa Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim wama alatnahum min amalihim min shay kullu nafsin bima kasabat rahina shi yasa yanzu matan annabi Muhammad da 'ya'yan annabi a lahira idan an je ba za ka iya hada aikin annabin da su ba amma Allah zai ma annabin alfarma ya riskar da shi da iyalansa da 'ya'yansa bisa ga ka'ida na wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim da mu riskar da su to shi yasa a suratul ra'd da Allah ya gama faɗa sifar mutanen kirki afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab sai yace jannatu adnin yadkhulunaha aljanna zama za su shige ta Allah ka sa muna ciki wa man ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار wannan shi to yayin da ya zamanto ɗaya hiba kyauta ce daga wajen Allah shi yasa wani aka bashi maza wani aka bashi mata wani aka bashi maza da mata wani aka hana shi ka iya ganin a gari wanda ya fi kowa matsayi babba a cikin al'umma Allah ya hana shi da amma kaga wanda ya fi kowa talauci Allah yana ta kwararo mai kuma haka Allah ya gada ma kuma wancan duk matsayin nashi da kudin nashi tunda Allah ya hana shi kuma wanda ya sai ba shi yasa sai kaga ana ta yawo a ce an tafi America an je za a yi wasu dabaru an tafi ina ne an tafi ina ne an yi diyar da za a yi mai bayan ya hana amma kaga wani abin da bai ci ma yana mai wahala ita kuma haihuwa tana zuwa akai akai take zuwa saboda shi mai bayan ya ba shi wannan kuma an hana shi don haka abu na biyu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hali dangane da kashe ɗaya musamman a rayuwa irin ta zahiriya mu yanzu a wancan lokacin kisa suke hissi a kashe mutum ido na gani amma yanzu mu kashe ‘ya'ya ake kisa ma'anawi haka ake yanzu idan mutum ya haifi ɗaya ba zai iya riƙe su ba saboda yanayi na talauci ko kaza ko kaza sai ya kashi ɗan shi yasa za mu ga a suratul an'am da suratul isra'i Allah madaukakin sarki yace wala taqtulu awladakum min imlaqin sai yace nahnu narzuqukum wa iyyahum a suratul an'am yace mu ne muke azurta ku da su a cikin suratul isra'i Ya ce, wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin sai yace nahnu narzuquhum wa iyyakum mai bambancin wannan nahnu narzuqukum wa iyyahum wannan talauci wanda yake bai sauka ba wannan talaucin da yake ya sauka duka Allah madaukakin sarki yake kada ka ji tsoron shi da talaucin da yake ya sauka da wanda bai sauka ba nan gaba ana jin tsoron duka Allah madaukakin sarki yi alƙawari yake nahnu na nahnu narzuqukum shi yasa yace inna qatlahum kana sab'an kabira kashe yaya da ake yi Allah ya ce gingime laifi ne babba shi yasa da ya can ya gama yace kullu zalika kana sayyi'u inda rabbika makaruha duka a wajen Allah abin ki ne Allah madaukakin sarki bai san wannan Allah ya hikaito a suratul an'am ko suratul nahl ya faɗa yace wa idha bushira ahaduhum bil unsa idan aka yi matsayin su bishara a wancan lokacin cewa ya haifi ɗa mace Allah ya ce, balla wajen huku musu waddan wa huwa haka za ka ga fuskarsa ta yi baki ta tunniki. ya tawara min alƙawmin min so imamu shirin yana koyowa mutane saboda munin abin da aka yi masa bishara shi cewa ya haifi ɗa mace a a ala huni ko dai ya riƙe ta a wulakanci ba ci ba sha ba ɗaukar nauyinta a matsayinta na mutum am ya dasu fi turab ko mutum ya je ya buɗe ƙasa ya kawo ta da ta ya saka ciki ya rufe Allah ya ce ala ya kawo kalimatu tambihin wasu tayin ku saurara ku ji da kyau wallahi sa'a ma ya hakumu wa'inda suke yin wannan hukuncin akan mata wannan hukuncin da suke yi ya yi muni shi yasa da ku ga lokacin da Allah madaukakin sarki ya dinga masa gargadi su bari su daina kashe yaya musamman mata su daina su daina saka bari, to har a munasabar alkiyama sai da Allah ya kawo wannan magana a suratu shamsi surar da annabi ya ce duk mutumin da yake so ya ga kaman ga alkiyama nan ta tashi ta bayyana ya ce ku ya karanta suratu idan shamsu kowiyar wannan ranar dai daga cikin ayoyin Allah manya-manya da Allah ya ajiye don ya tabbatar da cewa akwai shi a doron ƙasa wa min ayatihi al-layl wan naharu wash-shamsu wal qamar to akwai ranar da Allah ya ce idan shamsu kuwirat idan wannan rana aka nannade ta aka jifa da ita sannan bayan idan shamsu kuwirat Allah ya ce musu wa idan nujumun kadara idan waɗannan tauraron na duniya aka gurbata su aka riga aka lalata su sannan wa'izan jibalu suyar idan wa'annan duwatsu na duniya duka aka tafiyar da su sannan wa'izan isharu ƙudilan idan wa'annan raƙuma aka sake su a banza masu ciki ba wanda yake da su balarabe yana girmama dukiya a wancan lokacin idan raƙuma tana da ciki sannan allah ya ce wa izal wurushu idan dabbobi na dadi a hushirar aka tara su waje ɗaya wayanda a adatar da dabbar gida da dabbar daji ba sa iya haɗuwa waje ɗaya a zauna lafiya dabbobin ma na dadi iso iso ba kowace dabba take haɗuwa guri ba a zauna lafiya amma saboda yanayin yadda ranar take Allah ya ce duk a ranar za a haɗa su waje ɗaya sannan ya ce wa idal biharu idan tekunan duniya sun jira aka kafar da su sannan wa idan nufusu su wujen idan kowace rai aka cakuɗa ta aka haɗa ta da wanda ya dace da ita eh? mutumin kirki a haɗa shi da ‘yan uwanshi mutanen banza a haɗa shi da mutanen banza ‘yan uwanshi dan aljanna a kai shi aljanna dan ita ta dace da shi dan wuta a kai shi wuta dan ita ta dace da shi shine wa idan nufusu zuwuta to sannan Allah ya ce wa idal mawhudatu su'ilan idan wacce aka binne ta da ƙasa aka tambaye ta bi an yi zambin kusurin me kika yi aka miki haka me yasa Allah madaukakin sarki ya kawo cewa idan mawuda ita wacce aka binne ta ƙasa idan ya zamanto ita wacce aka binne a ƙasa Allah zai tambaye ta ce mai kika aka rufe kaga wannan kwankwasa Allah yake ga wanda ya rufe ta in ita Allah zai tambaye ta mai kika aka rike bi ayi bin kotila mai kika yi to kaga wannan kwankwasa ne kafin a juyo wanda ya rufe ta babu dani shi yasa Allah ya ce wa idan mawqudatu su'ilat bi ayi zambin kotila sannan ya ce wa idan suhufu nushrat idan aka yada fallayen takaddu na aiki wa idan sama'u kushidat idan sama aka daddara ta wa idan jahimu su'irat wa tajhimu idan aka kunna ta sannan wa idan jannatu uzlifat idan aka kusanto da aljanna a lokacin ne Allah ya ce alimat nafsu ma ahada kowace rin za ta san abin da ta wa da kanta a gaban Allah subhanahu wa ta'ala kawo wannan a yana da tsawo eh? don haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa idal jannatu uslifat to alimat nafsun ma ahdara lokacin duk abin da rai ta a gaban Allah za ta san mai ta halatto makanta da shi tunda kaga Allah ya hada daga ciki ce wa idal mawqudatu su'ilat to a lokacin kowace rai za ta san abin da ta gabato ga gaban Allah na kashe ɗaya ba tare da dalili ba mutum zai tsaya ya bayani a gaban Allah shine wani malami ke cewa masal da nafsika ayyuhal maghru yawm al-qiyamati was sama'u tamur idh kuwara ash-shamsu an-naharu wa hatta ala ra's al-jibali tasiru وإذا النجوم تساقطت وتبا وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور بعد الضياء كدور وإذا الجبال تعلقت بأصولها فرأيتها مثل السحاب مثل السحاب تسير وإذا البهار تفجرت نيرانها فرأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الوحوش لدى القيامة أهدرت وتقول للأملاك أين أين نسير وإذا الإشار تعطلت وتقربت كلت الديار فما بها مأمور وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور وإذا الصحائف نشرت وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين سطور وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذكور سيتي هذا بلا ذنب يخاف جناية هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب الأمور shine maganar da yi cewa masil na nafsika ayyuhal magarur ka kukanta ma kanka ya kai wanda aka ruɗe shi yau mal kiyamati was sama'u tamur ranar alkiyama ranar da zaka ga sama yau mata tamur sama'u mawra idan kowane na nahar wa udniyat lokacin da aka nannaɗe rana aka matso da ita hatta ala ra'atul ibadi tasiru sai ta zo kan bayi wa idan nujum ta saƙatat wa ta nasarat idan taurari suka fado suka watsi wata babbalat ba da diya ikadu ta yi gurɓace bayan da tana da haske wa idan jibalu ta'allaqat bi usuliha idan duwatsu suka rati da asalinta fara'aita ha misal istihabi tasuri kaga girgije yana tafiya a sama dutse kamar girgije kamar yadda Allah ya ce wa taral jibalu ko wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab wa idul biharu tafaddarat niranuha idan tekuna aka kunna su suka zama wuta fara'aitaha mislal ta fudu ka ganta kaman wutar jahim duwatsu tana tafarfasa wa idul hushiladal qiyamatu uhdirat idan dabbobi aka taro su gaban Allah wata kulin amlaki aini nasiru dabba ga wanda ya mallake ta tana magana ranar cewa ina za ta tafi wa idan isharu ta'attalat idan raƙuma aka saki su babu mai su wa takarzabat khalatat diyaru fa ma biha ma'muru gidaje ta wofanta ba kuma wanda zai raya ta yanzu wa idan jalil tawas sama bi yaminihi idan Allah ya sa aka tattaro sama ko ya tattaro ta da hannunsa irki ta yadda ka san ana nade wato takadda wa idan sahaifu idan takaddu na aiki aka yada su ranar duk abin da ke boye aka fito da shi fili wa idal da gudun muhe muta'alliqun idan ɗan ƙaramin yaro jinjiri yanda yake rataye da uwarsa ya kashal kisasa yana jin tsoron hukuncin da za a yi a gaban Allah a ranar wa qalbuhu uru, zuciyarsa tana cike da tsoro sai ce haza bila zambin ya kafu dinayatan wannan ɗan ƙaramin yaro ne fa a wannan ranar ba tare da ya ma Allah kowane irin laifi ba amma yana jin tsoron bala'in da zai biyo ba tunda rana ce da Allah ya ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'al al-wuldana saboda bala'i dan karamin yaro su ya tashi ya farfara a gaban Allah shi yasa yake hada bila zunbin ya khafu jinayatan kaifa al-musirr ala dhunubi al kuma wanda ya dauke tsawon lokaci banda saban Allah ba abin da yake a rayuwarsa to ɗaya daga cikin dalilin da yasa Allah yake kada a kashe saboda in aka ci gaba da kashi aya ba wata hanya da kowace zuri'a za ta ci gaba da yaduwa a doron ƙasa sai ta hanyar wani ɗan wani shi yasa Allah yake ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja sannan wa ja'ala lakum azwaja ja'ala lakum min azwajikum banina ya'ya kenan ko sannan daga ya'ya wa hafada ake samun jikoki wa razaqakum min at-tayyibati sannan Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب sannan Allah ya tabbatar da cewa ‘ya'yan idan an same su kwalliya ne ta rayuwar duniya kamar yadda yake almalu walbanuna zinatul hayatid duniya amma walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala shi yasa da ya tashi lissafa kwalliyar duniya sai ya ce zuyyana linnasi an kawata wa mutane hubbu sha'awati min nisa'i wal banina kun ga ya'ya su ne farko mata su ne farko sannan sai wa sai aya shi yasa da Allah ya gama sai ce zalika mata'ul hayatid dunya duka wannan ababen jin daɗi ne na rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'a sannan abu da gaba ya'ya jarrabawa ne jarrabawa ne ta fuska guda biyu Allah zai jarrabe ka ko dai ka masa tarbiyya zama mutumin kirki ka ta jarraba idan kai kokari gurin kai ma yaro tarbiyya kai ka sauke nauyinka shi ya kauce kai ka samu jarrabawa layin da kake so ya hau ba sai amma a wajen Allah kai baka tare ba ka ka sauke nauyin da Allah ya daura maka kamar yadda bayani zai zo Allah ya faɗa a cikin suratul mu'min ya ce a ya mutane suna tsammanin annama numiddu lahum min malin wa banin abinda muke dauka mu ba su na yaya da dukiya nusari lahum fil khairati gaugawa muke musu a wajen alheri muka ba su idan mutum yana tsammanin cewa in an ba shi yaya da dukiya alheri ne Allah ya ce to karka tsammanin haka balla ya shi ba ku sani ba ba alheri ba ne a yaushe ne za su zama alheri za ka ji sai ka koma ka saurari karatunmu mu akan fitinatul mali kuma mun faɗi yadda mutum zai gudana daga fitinar dukiya shi yasa walidu bin mugila na daga cikin abin da ya alfahari da shi har sai da Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida ku kyale ni da wanda na halitta shi shi kadai wa ja'altu lahu malan mamduda sannan wa bani na shuhuda kashi da manyan yaya sai da alfahari da su da akwai yana za ka samu yanzu duk yadda za a juya suna da manyan yayan da gwamnati ba za ta juya ba a matakin jiha ko a ƙasa sai da yayansu suna zaune a gida amma da abin da za a ƙasa sai sun sani yanzu ɗansa zai bugo masu a cikin baba ga halin da ake cikin za ka samu ga abin da za a fara in za a yi juyin mulki sun sani in za a cire wani daga mukami kaza sun sani in za a sa wani daga mukami kaza sun sani wa bari na shuhuda kenan da manyan da kowane mukami suna halarci sun san abin da za a yi dan haka Allah yake cewa innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a kafare da dukiyarsu da ayyansu ba za ta yi musu amfanin komai ba wa wula'i ka ashabun nari hum fiha khalidun shi yasa ya ta ce wa annabi fala tu'tibuka amwaluhum wala auladuhum kada dukiyarsu da 'ya'yansu ta ka kada kada inna ma yuridu Allah Allah kawai yana nufi ne biyu azabahum fiha fil hayatid dunya ya musu azaba da ita a wannan rayuwar duniya wa tazhaqu ko wa tazhaqa anfusuhum wa hum una. sannan haka Allah madaukakin sarki ya ƙara maimaita masa irin wannan wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah an yu'adhibahum biha fid dunya da makamantan irin wannan sannan Allah ya ƙara cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ce inna min azwajikum daga cikin matan da kuke zuwa ku je ku auro wa auladakum da ƴaƴan da za ku haifa in ji Allah Allah ya ce a duwan lagu. akwai makiyanku inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum Allah ya ce fa hadaru to ku ita takarar ɗan da su a yaushe ne dan da ka haifa zai zama za ka ji domin asali ɗa idan ka haife shi ya kamata ya taimake ka wajen bin Allah in ka sauke nauyinka daga sanda ya taso yana ya ƙarami kafin ya balaga wajen tarbiyya in ka je gaban Allah kana da abin da zaka faɗa in kuwa a sakaci ne to shikenan zai tambaye ka dan ibnu qayyim ya faɗa a cikin littafin shi uddatu sabi ya ce da bayarwa da hanawa dukkan jarrabawa ce daga wajen Allah wanda aka bashi so ake yi godiya wanda aka hana shi hakuri yake so kuma za ku ga ƴaƴan nan wasu an ba su wasu kuma suna so Allah ya hana su kuma ba yadda za su shi yasa za mu ga shaidan da aka yi jayayya a gaban Allah ya nuna Allah ya yi ma Allah wulaƙanci annabi adamu yana kwanci ya nuna annabi adamu ya ce a ra'aitaka kai Allah baka ganka ba haka yi a ra'aitaka ba da mirul kasa ba ne a ra'aitaka kai Allah baka ganka ba wannan yake hadal labi wannan ba dai wannan ba da ce ya fi ne? to billahi lazi in kai min jinkiri ni kuma sai na hallaka shi kaf da shi da zuriya tashi sai yan kaɗan a cikin su shine Allah yake masa wastabdil man istata'ata minhum bi sautika wa ajrim alaihim bi khairika wa rajulika ka kai farmaki ka duk wanda ka samu dama a cikin su da sojojinka na ƙasa da dawakanka sannan wa shariquhum fil amwali wal Auladi wa iluhum ka musharaka da su cikin ƴaƴansu da dukiyarsu idan ka haifi ɗa shi ɗan ya zo ya baƙi baƙi ya hana ka ka tafiyar da ɗan yadda Allah yake so shi yasa galibin yara kaso ɗari daga cikinsu duk yaran da aka haifa in ya taso in zai fara cin abinci da hagu zai fara ko ka dawo da shi na annabi ya koma dama ko kuma shi ɗan ya tarbi shi sai sa wani yaran da aka samu tun daga haihuwa daga neman auren da yake shaidan ya yi musharaka da za a gayyaci shaidan bai samu zuwa ba idan ya tura yaron kana ganin shi zaka gane cewa lallai shaidan ya turo wakili don wallahi kana ganin wani yaron za ka ga wannan yaron cin yana ɗan ƙarami ya kama da shaidan wa adilib alaihim bi khairika haka yace wa sharikuhum fil amwali wal awlad wa idu kai ta sa musu buri wa ma iduhum ash-shaytanu illa ghurura haka Allah ya ƙara maimaita ta wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna ku sani dukiya da 'ya'ya da Allah ke ba ku jarrabawa ne da haka wa anna Allah indahu ajrun azim to shi yasa za mu ga a wannan istar wayannan ayoyin guda uku da annabi Musa da Khidir da suka fita Allah sai ya ce fan talaka sai suka tashi hatta idza laqiya gulaman har sai da su biyu suka haɗu da wani yaro da ragowar yara suna wasa fa qatala kawai Khidir ya ce a miƙo mai gatari ya kama yaron ya shaƙe shi ya kashe shi yasa annabi Musa yana kallon yaro karami bai kuma ba ta yaya za a yi kai da kashe shi shi yasa ya ce masa a qatalta nafsan zakiyatan da da nafsu da za ka kashe rai mai tsarki ba tare da ta maka komai ba ya ce masa ta shi an nukwa Ta zo da abu wanda yake gaskiyar magana fa abin kyama wannan karatun da ka zo da shi ba gaskiya duk da ka ci kada a yi tambaya to ba ba zai yi ba ta shi yasa da za su rabu ya ce masa guda gulam wannan yaron da kaga na kashe fakana kana abawahu mu'minin iyayen shi mu'mini ne mutanen kirki shi na Allah ce sai muka ji takadan dan an yi ko kuma tsubiyanin ku kuma iyayen na san shi san da da yaron ya taso ya girma in ya kafirta ga Allah su ma sai sun bi shi yanzu nawa ne daga cikin iyaye 'ya'yansu suka ɗauko muguwar aƙida kuma suka suka sai su jarraba wani zai biya shiga addinin da ba na musulunci ba ya zo ya saka iyayen shi to shi yasa Allah ya ce fa aradana an yi gudi lahu ma rabbuhuma khairan min zakata sai Allah yi nufin ya musanya ma iyaye ya ba su wanda ya fi zama alheri ya fi tsarki sannan wa aqrabu ruhma kai ya ma fi tausayi akan wannan wanda aka abin nan kenan daga lokacin da ka haifi ya taso in ɗan ya zama sababin saukakka daga tafarkin Allah ka samu jarraba ka samu matsala to shi yasa akwai yaron da gare ya mutu da wuri ya fi masu gare ya gaba ka zo daga baya ya fi masu sauki wallahi ba kana ji dan ana cewa dan kuka mai zama uwa jifa ba to yanzu ƴaƴan da ake haifa su sun fi karfin ƴaƴan kuka masu jama iyaye jifa akwai ɗan da shi yake jefa iyayen da kan shi yanzu eh? ba kuna kallon kwanaki wani yake sha ƙwaya a gombe yau zai kashe maman da baban saboda ya sha kayan mai eh? saboda ya sha kayan mai mu ma a nan can wata unguwa wani yake sha kayan mai kwaya ce doki kwaya ɗaya ake ba shi ya sha guda wajen guda goma hmm. ko rabi yanzu duk wanda ya samu a gidan da mamar ya sare ta baban ya sare kanwashi ya sare ta tumakin gidan ya sara saboda ya sha kwaya to saboda haka ɗan kuka mai jama'uwa uwa ta kifa kuma wannan matsalar da take faruwa muna da laifi a kanta yanzu kwanan nan wasu yara da aka kawo su karatu muke tattauna irin waɗannan matsalolin iyaye dole su yi haƙuri za ka kai irin tarbiyyar da aka ma don ka zama mutum ba ita kake ma ɗanka ba sanda ka taso kana yaro duk wanda zai bugo ka a waje ka shigo gida iyayenka ba sa biyowa wajen su ga waye da ke ka kuma inda a ce babanka wani zai bige ka kayi ba daidai ba in an dawo da yamma zai je ya godiya ne yaron shi yayi ba daidai ba an tsawatar mai amma yanzu da an taba dan mutum zai taho ce magana ga uban da ya taba ka shikenan da ya zo sai ya wancan gargaɗe sai kowa ne ya kafa ta harkar dana ba shikenan sai zama iyaye ba sa son ku kan yayansu suna yan kanana to dole kuma duk yaron da ka kukan shi yana tsanani dan ya zama mutum na nan da Allah da ya girma kai zaka fara kuka kuma shine abin da ke faruwa yanzu shi abin da ke faruwa yanzu sannan algardu manufa min talabil aulad na neman yaya ina son ɗa kana so wancan na so to me manufar da ta sami nake son in samu da kai me manufar ka hatta manufar fa da yawa fa ba manufa ba manufa in ma akwai manufar to manufar ta duniya ce Allah ya ba da labari bayan Allah mutanen kirki a Ƙur'ani wanda suka nemi ɗaya amma bari ka ci manufar suka nemi ɗaya ya ba mu labarin matan Imrana inna Allah safa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alamin sai ta zuriyatan ba'daha min ba'din wallahu samiun alim idh qalat mar'at Imrana lokacin da matan Imrana ta ce rabbi ya ubangiji inni nazartu laka daga mafi batni muharrar me ma'anan muharrar shine al-mukhassis ko al-mukhassis lil ibadati wal khidma Allah dan dake ciki na idan na haife shi to na sadaukar da shi banda bauta da hidima ga addinin ka ba abin da ne fa taqabbal minni innaka antas samiul alim Allah ka karba addu'a saboda kai mai ji ne kuma ka san abin da nake roƙa Allah ya ce falamma wada'ataha qalat rabbi inni wada'ataha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaituha maryam wa inni uiduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim wannan manufar ta sana Allah ya ba ta dan ta sadaukar da shi wajen addini shine abin da yasa take da ta kai yanzu da kai aure kake so ka samu da manufar ka samu dan da zai taso dan a gina addini da shi ko ka manufarka shi ke ya zama kansila ya zama dan majalisa ya zama ciyaman ya zama gwamna duk ya zama wannan ba laifi bane idan yana da alaka da addini ba matsala ba ne shi yasa sa mu ga a yayin da take tsammanin ta samu mace namiji ba ta samu ba amma ai kaga ta faɗa da wasinta wallahu a'lamu bima wada'a Allah ya fi ta sanin me ta haifa kuma tunda ta roki Allah ya ba ta dan kuma ya bata mutum shine alheri gare shi yasa ya ta mutum shi yasa wannan matar da aka ba ta ita kaɗai ce mata wahidiya a duk matan duniya da ƙur'ani ya kira sunanta ita kaɗai ce matar da ƙur'ani ya ta maimaita sunanta maryam ita kaɗai ce duk duniya ba matar da ƙur'ani ya kira sunanta in ba ita ba shi yasa Allah yake cewa idh qalat al mala'ikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min ismihi al masih kaga yayin da ya zamanto mahaifiyar ta addu'a addu'a ta mata tasiri sannan tasirin ya biyo kanta har zuwa ga ɗanta saboda kyakkyawar manufa ba yadda za a yi kai abu da kyakkyawar manufa Allah ya tozar ta sakamakon ka kusa ko nisa bai taɓa yi wajihan fi duniya wal akhirat wa min al muqarrabin sannan Allah ya ce wa kallimu an-nas fil mahdi wa kahalan wa min as-salihin sannan dan da ta haifa ba wai a Najeriya ba ko a duniya yanzu a'a tun daga ɗan adam na farko duniya ta ƙare ɗanta yana cikin mutane guda biyar da suka fi kowa matsayi a wajen Allah shi da annabi isa saboda wannan manufar ta mahaifiyarta asali cewa tana so Allah ya ba ta ɗan da za ta sadaukar da shi don aikin addini yayin da ita ta haifi mace sai Allah ya sa ɗan ya ya fito ta zuriyar ɗanta shine annabi isa da haka Allah maɗaukakin sarki da ya tashi sai turo shi ma ba wai maganin hidima ga addini ba ko kaza a'a aka turo shi yana annabi ba yana manzo sannan kuma a manzancin shi tun daga ran da ya zo duniya ya ce kala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya yace ni bawon Allah ne Allah ya bani littafi na injila sannan kuma ya sanya ni annabi sannan waja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni mai albarka ne duk inda nake wa awsani bis salati waz zakati ma dum hanya sannan yace wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya kowa sai duwa ya gani me manufarka ta neman da manufarka galibin mutane yanzu su galibi duk abin da za a yi duniya ce a cikin ta ba Allah a cikin ta yasa kullun ake ta rigima da hayaniya akan wannan ita duniya din Allah maɗauki sarki shiryar da mu sannan mutum na biyu wanda daga nan ya ga ishara bayan ya raini wannan yarinyar na na Maryamu shine Annabi Zakariya a cikin suratu Maryam haka Allah ya ce zikru rahmatu rabbika abdahu zakariya ambatan rahmar ubangijin ka za a yi wanda yayi ga wani bawan sa da ake kira Zakariya idna da rabbahu nida'an safiya lokacin da ya tashi fi jawfin layl idan kiran Allah yana addu'a me yake cewa izna da rabbahu nida'an hafiya kala rabbi inni wahana al'azmu minni Allah ka shi na yi rauni washta'ala ar-ra'su ba ga farfara ta kunto ta ko ina sannan amma walam akun bi du'a'ika rabbi shafiya Allah na san bayar da za a yi dangane da roƙonka da nake in ta me yasa yake roƙon ta sai ce wa inni kiftul mawali min wara'i Allah ina jin tsoron waɗanda za su biyo bayana su ɗauki al'amarin addini ya wulaƙanta fa habli min ladunka wali Allah ka bani da daga wajenka dan da zaka bani ya riku ya gaje ni akan aikin addini da nake wa yarsu min ali yaquba wa ja'alhu rabbi radiya wannan shine dalilin da yasa annabi zakariya yake roƙon Allah ya bashi da amma yanzu akwai fa iyayen da suke gani da yaro ya taso shi karkar addini shikenan ya lalace sai ga yan iskan yara unguwa wannan yana shasha wannan yana neman mata wannan amma daga ran da suka ga yaro ya ɗage wandonsa Eh? ya fara zuwa masallaci yana karatun ƙur'ani sai ya samu baban ta ce to gaskiya kamata maka kira ɗan mun ga ya shiga wata hanya wai an ga wani ya lalace ya kamata baban ya kira shi duk baka fa lalata su an gofa yanzu su lalacewa a gurin su shiga harkar addini ita ce lalacewa shine lalacewa a gurin su don haka wannan ita ce manufar da yasa annabi zakariya yake roƙon da shi ya sa ko ga Allah ya kira shi ce masa ya ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya mun ba muna maka haifar shi zaka haifa da sunan sa lam da allahu min qabl sanya shi yasa yaron yana tasowa Allah ya ce masa ya yahya khudul kitaba bi quwwa ka littafin Allah da karfi wa atina ul hukma sabiya mun ba annabi haya annabka tun yana yaro dan karami so da dama abin da ya roki Allah kan shi kenan ya bashi dan da zai gaje shi akan aikin addini da yake saboda yana jin tsoron waɗanda za su biyo kada addini ya tozarta kai haka kake ni haka nake abin da yasa na haifa da ina so mai tarbiyya ne saboda in dan ya taso kada addini ya tozarta ya zama to yana da gaskin wanda za su dauki tuta ta addini eh sahabbai fa idan mutum zai tura ɗansa yaƙi ba wallahi sai ya zaunar da ɗan ya mai nasiha ya tuna mai a matsayinsa na mahai da irin ɗaukar tsawoninsa da irin ni'imomi da ya masa ya ce wasiyar da yake mana kada ya kuskura a fata yaƙi da shi ya zama ta kofar shi za a zo musulmi a samu nasara ya gudu amma yanzu fi iyayen da sun je kaya kaya ta addini shi kenan sai su daddafa 'ya'yansu sai kada su je su mutu wai wai wai zai je janyo bala'i haka ake da aka Allah madaukakin sarki ya faɗa tawa zakariya idna da rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warith Allah ya tafassa da bana lahu habna lahu haya wa da lahu zawja bayan mun karba kiran shi muka inganta mata shi sannan Allah yake cewa innahum kanu da fil khairat da dan da baban da matar Allah yake suna tsere wajen aikin alheri wai da una na ragabatan wa rahaba wa kanu lana khashirina haka Allah madaukakin sarki ya fada to wannan shine shi yasa za ku ga bani Isra'ila da Allah ya bada labarin su yace wa qadaina ila bani Isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil da marratayn wa la ta'alunna uluwan kabira fa idza jaa wa'd ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'asan shadidan fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'adan maqula sai ta summa radadna lakum al-karrata alayhi zamu dawo da daukin mu akan ku bayan an ruguza ku an yi muku fata fata sannan wa amdadnakum bi amwalin zamu ba ku dukiya wa banina mu ba ku ya sannan wa ja'alnakum aktsara nasira ya dan da ku sanya ku za ku fita dan ku ba addinin Allah kariya ashe shine mabiya shine manufa na samu kiyaya shi yasa zamu ga annabi Ibrahim wayancin ƴaƴan guda biyu a farko da muka faɗa ya gode ma Allah ya bashi Allah ya faɗa ya yi addu'a ce rabbi habli min as-salih Allah ka bani ta mutumin kirki Allah yake fa basharnahu bi gulamin halim muke masa da bushara da wani yaro mai haƙuri haƙurin da yake akwai dauriya a ciki shine halim shi yasa alhalimu ɗaya ne daga cikin sifa ta Allah subhanahu ta'ala. wanda yake akwai haƙurin da yake akwai dauriya a ciki ya yi sama ya kasa ƙasa ya fito da mutane rana ya saukan musu da ruwa ya ba su abinci ya ce abota mai su ce ba za su ba ya ce a bari su ce ba za su bari kuma bai daina ba su ba ya turo manzanni a kare ta ya turo annaba a kama a kashe ya turo masu wa'azi waliyan shi yana kallo a kashe da zarawa mutane da in ba alhalimu ba zai yi wannan inda ni ne da ta daban tashi duniya ba kuwa ya kama gaban sa a kware kuwa shine bi gulamin hali Allah ya ce falamma balaga ma'ahu sa'a lokacin da wannan yaron ya isa aiki tare da annabi Ibrahim shi yasa hatta ginin ba tare su kai wa yarfa'u Ibrahim al min al wa Isma'il annabi Ibrahim ke ginin dan yana dauko bulan ana yi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim qala sayyidi ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara na yi mafarki na gani an ce in zaba haka in yanka kai kake ganin zai me yake kala ya abati almatu ya yace babu in dai Allah ne ya ce ai to kai sa tajidu ni insha Allah min as-sabirin zaka sami da izinin Allah zan yi hakuri to kaga yanzu kai yanzu ba Allah bane ko Allah da zai fito kuru da mu zai ce ai dan kai in ka da wata zabi yake ko kala tare ka ce ni a rafin manami an yi zuwa hukai, a kake ganin za a yi na ta osin ka zai mai buga kada kasa ya wuce ma eh? falamma aslama lokacin da suka mika wuya da ɗan da uban ɗan ya yadda a yi abin da Allah ya ce a yi uban ya yadda wa tallahu lil ya kifar da shi ta bangaren fuskarsa malamai suka ce annabi ibrahim ya kifar da annabi ismail ne ta bangaren fuskarsa fuskar a ƙasa ta yadda bai masu ya haɗa ido da shi domin a lokacin ɗan ƙwaya ɗaya ne sannan ga shi ya girma bai haihu ba jarrabawa Allah ya masa a gani ya fi ganin girman ɗan a zuciyarsa ko ya fi ganin girman Allah shi sa aka ce yanka shi wa tallahu lil jabin Allah ya ce to a lokacin ne wa nadaina hu an da ibrahim maka kira shi maka ce masa ibrahim kada saddaqta ru'ya inna kazalika nadzil musin Allah ya ce inna hadha la huwa al bala'u wallahi wannan jarrabawa ce mai girma sannan wa fadainahu bi zafin azim maka fanshi annabi ran da abun yanka da annabi ismail da abun yanka mai girma Allah yake cewa kazalika wa tarakna alaihi fil akhir maka bayyabo ga annabi ibrahim a dukkan mutanen da za su zo bayan shi salamun ala ibrahim Allah ya ce amincin Allah ya tabbata ga annabi ibrahim inna kadhalika najzil muslimin innahu min ibadina almu'minin sannan Allah ya ƙara cewa basirnahu bi ishaqa nabiyyin min as-salihin muka yi masa bushara kuma bayan annabi isma'il sai kuma annabi isa su ne ainihin wato manya-manyan 'ya'yan da ya ainihin wasu haifa to wannan shi ne jarrabawa akan abin da ya shafi maganar yaya shi kwanan nan mun yi karatu wanda ga cikin bayan Allah maganar da muka faɗa akan fitnatul mali ya bugu mun waya ya ce min wallahi tun da ya zauna ya fara karatun sauraron karatun ya kasa tashi ya ce saboda karatun sai ya kamar da shi ne ya ce kuma cikin wata shidan nan yana da misalai masu mugun yawa yace akwai mutumin da abokinsa ne sun ya sani su ba su ɗauka yana da kuɗi haka ba saboda duk abin da za a yi ba zai yadda shi ya fito kuɗi ya ba sai da ko kuma yace sai sai gashi da ya faɗi ya mutu account ɗinsa kwa haɗe an samu wajen kuɗi ya kai miliyan dubu yana da tara ka yi ƙoƙari idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama ta dukiya kana da babban abin da za ka yi ma 'ya'yanka ka yi ƙoƙari ka bar musu tarbiyya ta garshi zai sa in ka bar musu kuɗi sai masa amfani kuma in Allah ya taimake ka ka kina su a ilimi da tarbiyya ta kirki ko baka bar musu komai ba a nan kuɗin ka ya ƙare ka koma zuwa ga Allah baka da dana sani amma irin waɗannan yayan nan da zaka zo wucewa ana wa yaro kirari ala kai giwa yana mace nama waye giwa kai Allah ya saka fadi hakan kuɗin ba shi da kake tsammanin ya ce min ya san mutanen da sun tara kuɗi a nan garin ni ma na san wasu su suka sha wahala suka tara kuɗi da suka mutu sai ga shi bashi ma a cikin dukiyarsa a biya masu ɗayan da matan sun iya nan sun ci ba su suka ci bai man amila fali falinafsi wa man asa'a fa alaiha wanda ya aiki abu mai kyau dan kansa wanda kuma to wannan kuma matsalarsa ce wannan shi to ba wanda zai kubuta daga fitinar 'ya'ya ya dauki mataki kamar haka wanda shine zan faɗa yanzu Allah madaukakin sarki ya faɗi mafitar a cikin suratul luqman kafin Allah ya baka da a duniya akwai wanda ya ba su annabi Muhammad Allah madaukakin sarki ya ba shi ƴaƴa maza ya ba shi ƴaƴa mata yayi ta'amuli da su kuma Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shi yasa zamu ga wata dokar da za ta fara Allah cewa ya ayyuhan nabi sai ki kulli azwajika ka faɗa wa matanka sannan ya wa banatika sannan sai ka sannan sai ragowar matan mummuni don dokar ta fara daga gida matan shi sannan sai yayan shi to Allah ya faɗi wannan a cikin suratul luqman yadda ta yi ya ce wa laqad atina luqman al-hikmata an ashkur lillah mun ba luqmanu hikma wasu sun yi magana cewa annabi ne sun ce ba annabi bane wal ilmu inda Allah Allah ya ce wa man yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna Allah ghaniyun hamid sai ya ce wa in qala luqmanu li ka tunda lokacin da luqmanu ya wa dan sa wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka kada kai shirka da Allah da dukkan nau'ikan ta guda hudu shirku da'awa roƙon wani akan abin da ba wanda yake da iko akan shi sai Allah ɗaya. yin abu wanda ya kamata dan a samu lahira mutum ba zai yi shi ba sai na naman duniya biyu Ɗaukar wani ka shi a gaba ya halatta ya haramta ba nasti daga Allah ko annabi ka bi shi uku sannan ka ɗauki wani ka sa a gaban ka kana son shi irin yadda masu imani ke san Allah da annabi me yasa ya fara ɗora shi akan wannan gaba saboda maganan cewa kada ya shirka da Allah wannan haƙƙi ne na Allah abinda ake bukata ga kowane uba idan yana da ta farko ya iya ƙoƙarinsa gurin sauke nauyin da ke kansa na ɗan wajen sanar da yaron firman Allah shi yasa za ku ga a jerin surar abinda zai biyo ba sai maganan ya kuma ɗaya kamata ya mu'amala da iyaye to dukkan uban da ke so Allah ya sa ɗan shi ya ga girman shi kai kai kokari sanda yaron ya taso ka sa masa ya ga girman Allah a zuciyar shi yayin da ka yaka shi kuma Allah sai ya sa yaron ya ga girman ka domin aljaza'u min da amal amma yaron da ya taso kai ba kai kokari ka cusa ma yaron ya san girman Allah ba har abada ba yadda za a yaron ya san girman ka yasa luqman ya zaunar da shi ya ce masa ya bunayya la tushrik billahi inna shirka karka shirka da Allah kai yaushe ka taba zaunar da danka wasu ma iyayen da dama ba su da lokacin yayansu ko yanzu har yanzu garin gashuwa da muka je ana cikin kudu karfe goma kowa ya shiga gida amma yanzu mata madalla da maraba suke da wannan doka kada a cire ta so da da yawan maza aka cire wannan dokar don dole karfe tara da rabi dole ka tafi gida ta kure goma saura fata. ka ke gida in ba haka ba an cire dokan aka ce an bata to shi kenan wani fashi daga nan shi ba illa kilan salaman salam Allah ya kiyaye wannan shine abu na farko abu na biyu sannan sai tarbiyyar yaro wajen yadda zai yi mu'amala da iyayensa a ƙarƙashin wannan ne Allah ya ce wa sailal insana bi walidayhi wato hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahani mun yi wa ɗan adam wasiya dangane da iyayen shi mahaifiyarsa ta ɗauke shi rauni akan rauni sannan wa fi da hofi a ne da ɗaukan cikin da haihuwarsa da yayansa a cikin shekara biyu Allah ya ce a nishkurli ka gode mu sannan ka gode mai iyayenka saboda kai da su duka makoma ke. sannan Allah ya ce wa in ja hadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'uma idan iyaye suka amfani da damar su ta sun haifa to ko wanda shi kuma halitta ne kuma Allah ya ce afa man ya khaluqu kamar la ya khaluqu inda wanda ke halitta zai zama daidai wanda bai halitta da wanda haifa da wanda halitta za su zama daya to iyaye da dama suna amfani da damar su haƙƙin Allah sai su shiga Allah da annabi su ce ga inda za a yi iyaye su ce ba inda za a bai ta kamar su sun haifa shi kuma Allah ta kamar su ya halitta kuma da wanda ya halitta da wanda ya haifa ba dai suke ba bai taba zama ɗaya. to don haka a wannan ne Allah ya ce to in iyaye suka ce mutum ne abin da yake sako ne yana da tabbas sabon. ne Allah ya ce fala su bihu masu anan wajen ba a musu biya amma a duk da haka Allah ya ce wa sahibu kuma fi duniya su tu kuma wa sahibu kuma fi duniya ka yi mu'amala da su mai kyau ba za a bi su ba cikin sabon Allah ko ba za a yi jayya da su a faɗa musu bakan magana mutum ya gama magana ka san kuyar da kai ka tashi ka kakkaɓe shi ka kai jira shi ke nan kamar yadda annabi ibrahim ya da mahaifansa ya ta ya ta yi masa nasiha ya ce a ragibin an ta an ali hatiya ibrahim la yin nan tanta ila abdu man naka hajjo ne mai ya ce salamun alaika sa asta gifuru laka rabbi inna hu kana niya wa a ta ziluku zan ne ku zan ki hare ka zan tafi zan zan ki hare ka ka ka wannan mataki shi ka zan shi yasa da mu ga Allah madaukakin sarki ya masa sa'ad bin abi a akan wannan gaba dukkan wanda ke garin maka ya san sa yana da biyayya da mahaifiyar shi biyayya wacce ta kai karshe amma lokacin da ya musulun da Muhammad ce ya fita sai ce wala ba zai fita ba ai wannan addinin nan shiga ba a fita ce a'a ka fita ya ce ina ai shiga sojan ba da kare shi kenan. ta ce to wallahi za ta mutu bata ci abinci ba sai ta bar masa abin kunya aka ɗauki kwana ɗaya bata ci abinci ba kuma ta zauna a cikin rana kaga ga rana ga rashin cin abinci aka shiga na biyu kuma da gaske take wallahi ba za ta ci abincin ba sai ta mutu ta bar shi da abin kunya ya zo ya same ta ya ce mata rai nawa kike da shi ta ce ɗaya ya ce to ki kaddara a ƙaro miki casa'in da ta su zama ɗari ya ce na ran da Allah sai kan gama ficewa daga nan ni kuma fita daga addinin da Allah ya turo annabi da shi shi yasa Allah ya ce wa sahibu kuma fi dunya da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wattabi sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin mutanen da suka koma zuwa gare ni sahabbai sun koma zuwa ga Allah to ka bi tafarkin su wajen ta'amuli da iyayenka in abu saban Allah ne to fala sama wala ta'a ba takama suke yi sun haifa ba Allah ya ce ilayya marju duk za ku dawo wajena ne fa wa nabiyukum bima kuntum ta'malun za su kawo ƙara gaban Allah su ce dan siya saba musu Allah zai ce ni ce kare ba shikenan ba shikenan su haifa suka shi kuma halitta sanda ka dauki digon malin ka sa a mahaifa Allah sai da ya tambaya ka afara aitum ma tumunu dugon maniyin da kasa a mahaifarin ya zama yaro a antum ta kulukuna ko amna halin khaliku ko kuka halicci dugon maniyin ko mu ne maka halitta su to sannan abu na uku sai tarbiyyan yaro akan muraqaba menene muraqaba shine ƙoƙarin tsusa masa cewa duk inda yake Allah subhanahu wata'ala yana tare da shi ya san wani hali yake idan Allah ya ce ka yaron ka ya taso ba zare masa ido zaka dinga yi in har ka riga ka cusa masa wannan to ka riga ka samu kaso 80 cikin 100 sai dai ka raka da addu'a da kuma tsawatarwa a dukkan da ya kamata ka tsawatar shi yasa zamu ga Luqmanul Hakim gaba ta gaba da ya tafi ce masa ya bunayya ya kai dana ha in takum misqala habatin min khardal idan abu zai zama to ƙwayar kumayya ne fatakun fi sakharatin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah ya ce masa in abu zai to ƙayar komayya a kan fangalilin dutse a sama ko a ƙasa to akwai ranar da Allah su ya zo da wannan abu inda Allah halatifar ne. sau da da ka riga ka tusa mu musamman ba wanda suke da buƙatar wannan irin ƙaya mata domin ɗan adam na ranar da Allah in ba tsoron Allah yake ji ba kai saka hana shi cuta ba da ka bude toshe wata hanya shi ma sai buɗe wata yanzu baka gani ma da balayi suka gane cewa yanzu mutane ba suka yawo da kuɗi ba kowa ya ji ya zuba kuɗin shi a banki da atm eh sai dai je dinga zara a hankali hankali a yanzu ba ka safai zaka da hanci an yi fashi da makami ba ko an haura gida a sai zo zuwa ɗauke ka kai da kanka zaka ɗauki kuɗin ka je ka kai musu ko kuwa amma da jin tsoron Allah suke yi da aka canza wannan hanyar shikenan an yi maganin abu shi yasa da ba tsoron Allah mutane ke ji ba in ka toshe wata kofa su ma sai su toshe wata sai su bude wata in ka rufe wata su ma sai su rufe sai su bude wata to in mutum ba tsoron Allah yake ji ba musamman 'ya'ya mata duk yadda ka tunanin a haɗa ciwatuwa da mugunta da waye za'a daga kawai bari ta je nan ta dawo abinda duk ba ka tunanin zai faru zai iya faru amma ka riga ka mutum ka cusa mai Allah a zuciyar shi shikenan ka riga ka gama to sannan gaba ta hudu sai tarbiyatul walada alal ibada tarbiyyan yaro in ya taso akan ibada bayan can shine aqida mai kyau ta farko aqida ingantacciya shine farko dan da ita luqmanul hakim ya fara tarbiyya akan ibada shi yasa yake masa ya bunayya aqimis salata ka da sallah ka tsaye da sallah in mutum ya taso tun yana dan karami mai saba da sallah ba in ya girma wallahi da wahala ne na je wani gida an kawo karan wasu yan mata rubda da ba sa sallah wai an ce musu wai sai sun yi aure ne sannan za su fara sallah kuma da abin da suka yi laifi an yafe musu sai sa ba sa yin sallah tarbiyyar yaro akan sallah shine abu na hudu sannan abu na biyar da ɗana da ɗan wancan da ɗan wancan idan suka taso kowa tarbiyyanci ɗan shi akan yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau shine ya bune ya aqimin salata sannan wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar yi umarni kaga yaran ka da ya taso ka koya mai ma ba wai shi yayi ma a'a in ya ga ana abu mara kyau ya nasiha a bari a yara yan uwan shi in ya ga wani abu mai kyau da ya kamata yaran su ba su yi masa nasiha kaga maganar shi ya zo da banna ai bata taso ba to wani dan wancan da dan wancan kowa ya tarbiyyanci dan shi akan wannan a society aiki na banna zai ragu sannan za a dabbaka at-tawaso bil haqqi da at-tawaso bis sabr sannan yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau ɗaya ne daga cikin hanyar da ke sa Allah bai turo albala'i ya game kowa da kowa amma wallahi da an dauna kun ga wannan wa'azin da ake da karantar wannan duk da aka dena su to na rantse da Allah duk inda ka da kai tsammani cewa bala'in wasu ba zai zo shafe ka bai ma mai kowa da kowa zai zo to sannan sai tarbiyya ta shida shine yi ma yaro tarbiyya ya zai yi mu'amala da mutane yaranka shi yasa za ku ga da nuna hakim ya ce madan shi wala ta sakir kaddaka lin mai ma'anan wala ta kada ka karkata kundukukin ka ga mutane idan ka zo wucewa ka ga mutane a dama ka kau da kai ka yi haka sai kamar ba gansa ba aiki na ne na wulakanci yayi to kada kai haka sannan kuma wala tamshi fil ardi maraha kada kai tafiya a doron kasa kana takama kun ga yana koya masa yadda zai mu'amala da mutane saboda inna allaha la yuhibbul ah, kulla muqtalin fakhur duk wani mai takama mai alfahari Allah bai san shi to yadda ake yi kenan to saboda haka danka in ya taso ka sashi a makaranta ka koya masa abubuwa wasu wajen akwai wanda sun fi karfin shi akwai wanda ya fi karfi zai ci zalin wasu za a ci zalin shi ya taso ya saba da gwagwarmaya da rayuwa shi yasa da Allah yana so ya aiko annabi ko kalli irin matakan da ya biyo da shi mata tun yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya dauke mahaifin ya zo duniya da shekara shida aka dauke mahaifiyarsa duk littattafan sirri in ka karanta za a ce annabi ko da baban shi rasu walam yatruk lahu shay'an min al-mali ko sisi su ɗeban masa ba kakan shi ya ne shi abdul shekara biyu yana da shekara takwas ya rasu dukka in ka karanta da tafan tarihi za a ce sai an tara awakin mutane da samaki ya je daji ya wani da su ya dawo yana rayuwa akan karafin wasu yan kuɗi wanda ba su da yawa akan sai yake rayuwa duk mai sa Allah ya biyo da shi wannan matakin shi ne fa lamba ta ɗaya fa a wajen Allah Ba dan ya saba da gwagwarmaya saboda akwai kalubale nan gaba eh? amma kai ɗanka ya taso eh? sai a tafi da yaro chocolate kawai a super market sai a ce mai na dubu ɗari eh? ya taya za a yi a yara sun taso an shagwaba yara eh? shi kenan shi yasa gashi nan kana ganin kullum yadda matsalolin ke ta faru tarbiyya wajen mu'amala da mutane ka koya ma yaranka duk irin matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ka koya mai kar ya dauki wannan ya san girman mutane kar ya wulakanta su amma ya taso ya samu kai ma baka san kimar mutane ba ta ya za ya mutunta mutane eh? to sannan abu na bakwai sai koya ma yaro ya zama yana da natsuwa shi yasa yake masa wa sun fi mashi ka wa kusur mai sautin in za ka yi tafiya ka yi tafiya cikin natsuwa sannan za ka yi magana ka dinga sassauta murya ka shi sa ce masa inna an kara asuwaki. mafi munin sauti a duniya shine sautin jaki da aka duk sautin da aka daga in dai ba wajen kira zuwa ga Allah bane to akwai matsala shi sa kuka daga cikin siffar annabi annabi wala sakhabun fil aswat ba mai daga muryarsa a cikin kasuwa bane ya ce ne ya in ba haka bannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ba wannan yana daga ciki inna an karar aswati da sautin hamid haka Allah ke mafi munin sauti a duniya shine sautin da sannan abu na takwas a ƙarƙashin wannan sai mutum ya hada da addu'a kuma bayan ɗaukar mataki wannan maganar da muka yi a farko na aƙida duk ya shafi tun daga koya ma yaro karatu na addini yanzu ba kuna kallo abin da ke faruwa in kwanakin nan eh? ko jiya na yi magana na ce dole addinin musulunci ya sha wahala a najeriya so da galibin manyan mu karatun addini ba daga 'yan siyasan mu 'yan bokon mu akwai wanda sai da zai kwana uku fa ana koya mai mai zai faɗa a taro in yaje ya je annabu su ba annabi subhanahu ta haya Allah a ce sallallahu alaihi wasallam shi kanshi Allah to sallallahu alaihi wasallam haka ake mutum ya ɗauki ɗansa ya masa kashewa ma'anawi ya iya karatu na sana'a in za a je lahira a yi turanci wani ya fara turanci sai ka ce ya shi ba shi ba ne saboda tsabar turancin an taka shi ke tsaye to amma fa dan ba abin da ya sani na addini kuma abin bakin ciki fa ba sa jin suna da gajiya amma sai kai da kai karatun addini kai suke makallan gajiyayi kai ne da kasashe yasa nake na rantsi da Allah duk wanda yake gajiyayi a wajen Allah gajiya wasa ta tabbata to irin wannan matsalolin ne rashin kula da daukan abin da yake da muhimmanci a bashi muhimmanci yasa Allah ke ta jarraba mutane a shi irin wa'annan kana kallo irin yadda aka kama suratul fatiha ko a shara ake mata rugurugu to ta yaya ka faɗa min yadda wallahi je ka tausaya ya fatiha ko alim na shara kaga mutum yana musulmi alal akalli ya kamata a ce zai iya karanta fatiha da to wanda bai iya karatun fatiha da ran da sallah ta kama shi shi kaɗai ta za a yi sallah Allah ya karbe ta ta amma ita suratul fatiha in aka kama ta wallahi da mutum ce za ta yi kuka sai ka ya mata kukan da za ta saboda yadda ake mata rugurugu kowace gaba ta yi babbanta ko musulmi kuma suna nan da yawa fa ba su iya karatun ƙur'ani ba kuma ba su da shirin su koya sannan ba sa jin cewa suna da gajiya sannan iyayensu so suka kafa foundation ɗin sun farko ba sa jin cewa suna da kusuri suna da gajiya da irin wannan sakacin ne ba a so iyaye su ci gaba da duk yadda karatun sana'a yake da muhimmanci a wajen wajenka to ɗanka ka gina shi ya san Allah ya fi muhimmanci sama da wannan sana'a to sai ya haɗa biyu sai ya zama wata gifi ma a ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya to sannan sai addu'a sai kuma mataki na ƙarshe mutum ya iya ɗaukar dukkan waɗannan matakan kuma ya samu jarrabawa ba sakaci ba idan jarrabawa ka samu kayi duk yayin da za ka ka ɗora ɗanka a hanya ya sauka da kai ka sauke nauyinka Allah ya bamu labarin annabi kwaya ɗaya da zamu buga misali da shi shine annabi nuhu mun san abin da ya faru kissa ce doguwa da yadda ya zo ya sassaka jirgi da yadda Allah ya idan ruwan tufanu Allah ya kabla kaddabar qablahum qawmun fa kaddabu abdana sun kare ta ba mu qalu majnun suka ce mahaukaci ne wasu tujir suka dinga buga masa tsawo da kura ta kai kura Allah ya tafi da rabbahu anni maghlubun fantasir annabi nuhu ya daga hannu yace Allah an fa karfi na kawo mun azan Allah ya ce fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir muka ce sama duk wata kofar ruwa da ke sama ta bude fa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir muka ce duk wani idan ruwa a ƙasa Allah ya ce idan ya dare sannan wa hamalna mu ala zati alwahin wa dusu muka dauke shi akan wani katon jirgi wanda aka bubbuga masa katakai da kososhi Allah ke tabiri bi a ayunina tana gudana a kan idanunmu da za a neman kana kufir to wannan matsalar da ta faru lokacin da Allah madaukakin sarki ya sako wannan ruwan Allah ya ce wahiyar ta jiri bihim fi mawjin kaljibal wa nada nuhu nubnu jirgin tana tafiya kamar wani irin fangalalan dutse sai annabi nuhu ya kira ɗansa ya ce ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafir ya ce zo ka hau jirgin kan daɗe tare da waɗannan mutanen Ka kaga ba wai lokacin kiran mutane zuwa ga Allah ba ma a'a hatta yanzu da bala'i ta so da baban ya kira shi mai yace baba sa'awi ila jabalin ya ni min al-ma ga wani dutse san na hango banda bukatar jirgin na, ka wannan dutsen zai iya kare ni daga ruwa baban ya kara nana ta masa cewa la asima al-yawma min amrillahi illa man rahim shikenan wahala bainahum al-mawj fa kana min al sai ta ruwa ta shiga ɗan ya zama yana daga cikin waɗanda aka nutsar da shi yana daga cikin wanda suka halaka da haka inda a ce annabi nuhu kamar yadda Allah ya hikaito a cikin suratu hudu bayan an gama ruwa Allah ya ce wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa fi dalma wa al amru wastawat al juri aka ce ki kasa ruwan da kika sako hadiye shi sama ruwan da kika sako janye shi kawai wa qila sai ka shiga littattafan tafsiri wanda suke kula da balaga za ka ga irin yadda malamai suke wasa da abin da ya shafi harkar balaga da hukunci hukuncin da suke fitarwa a ƙarƙashin waɗannan ayin wakila ya ardu wakila ya ardu bladi wa ya sama'u aqli wa zidal ma kawai sai ga ruwan yakar wa qudi al amru wasa wa al juju wa qila bu'da al qawm al zalim to a wannan lokacin ne Allah ya ce wa nadanu rabbuhu wa nadanu rabbuhu annabu mai kira ubangiji yace inna ibni min ahli wa inna ba'daka al-haq wa anta hakamul hakim Allah dana yana cikin iyalaina kuma kamun alƙawari kace zaka tsallakar da ni da iyalaina mai Allah ya ce masa ce masa ya kala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun bai cikin iyalanka bai daga cikin mutanen addinin ka saboda ya aiki mara su kaga yadda Allah ya maiwa da annabi Nuhu martani yace innahu amalun ghayru salih da annabi ya yayi sakaci wajen yi masa tarbiyya bai sauke nauyin da Allah ya tsora masa ba da ba yadda za Allah ya kale shi dan Allah ya faɗi cewa ha inda sa'adu daraba Allahu masalan lil ladina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lu matar ta ha'ince shi haka shi ma dan yana daga cikin wanda suka ha'inci uban ta ko iyayen da za su iya kokarin su gurin sauke nauyin a samu ha'inci daga gurin ɗaya to in uba ya iya kokarin shi ɗaya ha'ince ka ya sauka daga hanya mai kyau da ka ɗora shi ko a lahira ba za ka ɗauki nauyin shi ba Sai da shi ya ji nauyin da nauyin kansa wannan shi sau da haka ana nuna mun lokaci ya yi da yake ba mu fara karatun da wuri ba zan yi kokari in ci ya burki a nan za mu yi ƙoƙarin abin da muka faɗa da yake hmm? eh magana tambayar da aka yi biya tambayar ku haɗe ce ko tana da yawa maganan abin da ya shafi ƙauye ne da ake da su fulani ne ko da arabian min na da firamare min d to da waye ne ne daidai din nan da daidai din nan da ake ta yi kwanan nan jiya na faɗa wajen karatu wata ta zo rawa ta sa kanta a ƙasa wuyanta ya kai ko ban san wani guri bane ake gyara wuya idan ya kare Eh? to dai lahira rago? Allah ya samu kyakkyawan ƙarshe da haka wannan matsalar ta shafi iyaye ne wallahi galibin abin da yaran nan suke a gaban iyayensu suna kallo suke wannan shirin su amma ba wanda zai hana ya ce don mai za su je su fita don haka maganar da muka faɗa waɗannan yaran amana ne akan ku Allah zai tambaye ku duk yaron da ka ga yanzu za ta fita ta ce wannan rashin mutuncin ko yaro ko masu sale-salen nan ya ɗauki makami ya je sare wani na rantse da Allah san da yaron ya zo duniya ba haka Allah ya ɗauki yaron ya baka ba ko akwai yaron da ya zo duniya san da zai zo daga cikin da ya to da fafare shi ne ko baran da ya ta ka akwai wanda ya zo da ita daga cikin mamar shi ya da ita duniya a nan ya kuri ɗaukar to akwai ran da mutum zai je gaban Allah zai Allah zai tambaye ka yadda aka yaron ya zama shi yasa za ku ga cewa da bayarwa da hanawa duka jarrabawa daga ran da Allah ya yi maka kyauta da jarrabawa da ya yi mana a ga wace hanya za ka sasu wanda kuma ba a ba shi ba jarrabawa da aka yi masa a ganin haƙuri ko ba zai to shi yasa mutum ya iya kokarinsa gurin sauke nauyin da Allah ya ɗora masa sannan ya nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala amma ina kira zuwa ga iyayen yara ji tsoron Allah wannan daidai din da ake arbiyan wata tsiya ce kauye ce wace ce firamare wace ce dai wata tsiya dai wala duka wannan yana zama sababi daga cikin asbabu na lalacewa da yawa daga cikin yara a irin waɗannan to kaji har da matan aure Eh? wai matar aure wai ta kafa kauye da fulani da wace su suna zuwa ku har da matan auren kaga mutane sun zama da yusai kuma dama annabi ya ce duk da yusi mara kishi ba zai shiga aljanna ba wallahi kuma kan titi sannan a wannan daidai din da ake yi na har da injin da ma fa ana yi indiyan dai ba indiyan na ko to ga shigar laraba mata da jallabiya kuma jallabiyan ba ta mata za ta sa ta maza ba kuma annabi ya ce Allah ya tsinewa namiji mai shigan mata ko mace mai shigan maza tunda irin wannan jallabiyar ta mala abubakar mata ne ke sa ko mala akwai ta mata wancan ba ta mata ba ce ta mata ce da kaga mace da irin wancan jallabiyar iska ce to to haka ake sai kuma yanzu irin waɗannan abubuwan da Allah ya ɗorawa mutane sai abubuwa sun lalace kuma kullum yanzu kowa kawai wai jiran yake yi a haka kawai a waye gari an samu shugabanni irin abubakar da umar kawai suke na ne ba zan shiga maganin siyasa ba wannan tsaya nan yawa ka san eh, kowa yawa karar abubuwan a hankali a hankali ake ran da din ne ya a aji amma dai yanzu na tsaya nan an gane akwai dan uwa alhaji abdulsalam a honorable amma fa ba daga nan najeriya ba ne daga nijar ne wasu al'amura sun taso yana buƙatar addu'a eh, alhaji aliyu honorable aliyu abdulsalam daga nijar wasu al'amura sun taso yana buƙatar addu'a daga gurin yan uwa musulmi allah biya masa buƙatunsa sannan akwai dan uwa alhaji ibrahim gaya da muka sa masa da kuma kai magana jiya shi ma yana buƙatar addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya biya masa bukatunsa da sauran ƴan uwa sannan da mu fara program amma dai wayanda za su iya bin mu akwai program da za mu fara mai sura du'atun ala abuwa bi jahannam masu kira akan kofofin jahannam amma wayannan wayanda suke za su iya bin mu ta a ah, website ɗinmu ne ko youtube as-sahabatu al-kiram TV ba insha Allah za mu fara da izinin Allah ba da dadewa ba cikin satin nan da izinin Allah eh, alaikum A daidai wasu maza ne suka neme ta to yanzu da aka daura aure sai suka ce sun zama yayyanta a wani ba komai abinda za ta yi ta yanke alakarta da su kawai a to ai bai yi wa yadda mata abinda Allah bai yarda da shi ba ko kuwa tambaya yake wata mata ce tana da wasu mazaje biyu da suka neme ta eh to ka ji sun mafi biyu shi kuma namijin da yake tayyusi ne mara ki wata ya aure sai suka ce to za su ci gaba da zama a matsayin yayyanta za a ci gaba da mu'amala wai ana mutunci wani mutunci ai ba wani mutunci kawai kawai abin da za ta yi ta canza layi ta fita harkar su ne kawai ka ce mata kawai wannan layin da suka tantanta da shi to ta canza layin kawai ya zama to ba wata hanya da za ta za su iya samunta in ma tana yin facebook ta bari tun da shi facebook in dai ba canza akawun za ta yi da wani suna ba idan sun yi satin ko ba su nan lamba wata za su yi alaƙa da ita to in tana yin facebook ta bari ta bari ta fita ko ta canza ta koma yi da wani account da wani suna wanda ba nata ba sannan layin ta canza shi ta daina amfani da layin da suka sani ta nemi wani layi wannan shi ne kawai eh? to ai dama barin ci yayi a matsayin shi wannan abin da take yi laifi ne da ya fi sauki amma kaga ciwon ba komai inda mai ilimi ne ya faɗi wannan magana to akwai hatsari dan mutum zai iya yin ridda da wannan magana da mai ilimi ne ya faɗe ta ba yadda za a in ba wani dalili ko wani ba yadda za a yi yanzu kana kallo karantarwa muke amma kakasan dan muke da wasu abubuwa fatawa za a tambaye ka abu ne yana da alaka da addini amma kakasan dan kake to idan wanda abu addini ne yake hadawa takasan dan kake da wasu abubuwa ya kuma haka kawai alaka ta ba kai da ba dalili kai wannan dayyusi ne shi ya kamata a kira zuwa ga mijin ya ji tsoron Allah annabi ya ce dukkan mutumin da bai kishin matarsa dayyusi ba zai taba shiga aljanna shi yasa na aikin hajjin nan na mana wani mutum direba ya dauke ni a Madina yace mutanen da ba sa cikin ya yace ba sa sanin abin da ke faruwa a kasar nan yace saboda malamai anan suna kokari yace kuma Allah madaukakin sarki ya sa wa malamai tasiri wajen in suka faɗa abu al'umma ta karbe shi yace kaga duk maganar da ake an ba mata damar tuki da waya yace wallahi shi tun da yake a madina nan so ɗaya ma ya ga wata na tuki a can ko ina ne ma yace ba wai yace ba wai yace ɗabi'ar mutanen Madina da Makka ba za ta iya karban wannan ba saboda balarabe ba zai ɗaya saki matar shi ba haka ka zo kana alaka da ita galibin wanda kake gani a ba yan can bane matar mutum matar kin za ka ganta da rana ta fito ta mami eh to da ka so suna ganin cewa wai ka fito da ita ka sai ta tuka mota ci gaba sai ta suna ganin a dan me ma eh bayan kai za ka dauke ta a je za so su ma ke kai za ka dauki kwando ka rarraba kaya a ciki hmm? ga kwando ga yaro kana rike da shi a yau sayayya a dawo ita fa ba abin da ta amma tana za ta nemi katon kujera ta zauna tana ana ta abana wata gaji ko bai sai Allah ala eh? Allah ya shirye ta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh